Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. kuma za mu ci gaba da tuna baya a kan batun shan kwayar maganin viagra da muka fara a makon jiya. A makon jiya Dr. Muhammad Ladan ya yi bayanin irin lahanin da Viagra ke yi wa masu zuwa suna siye suna sha ba tare da izinin likita ba. ya kuma yi bayanin irin cututtukan da idan ana fama da su to shan biyagara ba zai zame wa mutum alheri ba domin maimakon a gyara sai kuma a yi banna a saboda haka likita zai ci gaba da yi mana bayani akan biyagara a yau to likita idan mutum duk waɗannan bayani da kai mutum bai je gun likita an duba shi ba sai ya zama na cewa yana fama da ɗaya daga cikin cututtukan nan ko kuma biyu daga cikin cututtukan nan da ka bayyana ya je ya sha viagra nan wani irin lahani za ta mishi ko ko ba daɗe ko ba jima ko kuma nan take. to yawanci in kana da irin wannan ciwo kan kin san shi ma viagra yana kawo akwai abubuwan da yake sa jikin ɗan adam ma haka kawai. Kun san akwai to waɗansu mutanen za ga za su ganin su zai zai za ba su za su gani gani masu ko kuma suna gani za su ga ganin kala kamar irin shudi shudi haka za su ga gani waɗansu kuma ba su iya gani kuma za su rinka jin jiri haka da yawa to waɗansu mutanen kuma in ba su yi sa'a ba sai ga azzakar nasu ya tsaka wani awa hudu kuma an yi daɗe haka to yana iya bata azzakar nasu ma iya saduwa da matansa ba sosai ma ba hajiya. To likita eh ka yi bayanin akan cututtuka ko mutum ya rika ganin dushi-dushi wato za ta ja mu irin shi lahani ko mm. wasu abubuwa ba ga waɗannan cututtukan kuma waɗannan cututtuka ne ko kuma waɗannan abubuwa gagara ke samun mutum. waɗannan su na rashin ji da gani shi wannan nawan duk abubuwan musamman abin da ake tsoro kenan shi yake kawo mutane yawanci abin da ke samun mutane da yawa kenan dai kuma kana da irin wannan ciwokan da muka bayyana din to zai sa jinin ka ya sauka sosai da yanda ma ba za ka iya ma tashi ba wani lokaci. Mm-hmm. To ta kan yi kisa? Inda eh, inda aka in kwana ya hajja kuma kana da wani wuri inda inda ka waɗi kisa inda hawan jini ya sauka sosai dole sai ka so mai dole ka waɗi. To. Eh to kana wani wuri ne daban ko kuma kana tuka moto ko kuma wani wuri inda kuma kwana to sai kuma ikon Allah To likita, wace shawara za ka ba mutane wanda kawai da sun ga kasan wani lokaci da yake yanzu duniyar sai kara kankancewa take. Wani lokaci za a shiga yanar gizon nan ko a ga magani ana tallansa ba tare da abin wancan shawara za ka ba mutanen mu kuma ka san mu 'yan Najeriya muna da ma wannan al'ada banzan al'ada kawai mutum yana fama da matsala sai ya je kemis ya sai magani. to musamman ku maza masu aikawa ko kuma ku je ku sai viagra nan wace shara za ka ba maza yan uwanka abin da zan ba maza yan uwana musamman waɗanda suka ɗan so manyanta a yi hankali da gaske domin kafin ma ka sha wannan ka je kai magana da likitanka ko kuma wani wanda ka wanda ke baka magungunan da ke sha likita musamman ka je likitan ka musamman ka bayyana mashi ka ce ga abin da ke faruwa zai iya baka shahara ko shawarce ka abubuwan da ya kamata ka yi abin da ya fi amfani kenan domin in ka je ka sai maganin nan kawai gaba gaɗe a chemist to sai kuma ikon Allah hajiya. Wato maimakon gyara sai a je a yi barna. Eh, sai a yi barna sosai hajiya gaskiya ne. <laughs> To a koda yaushe masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. Gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai to a gaida likita bokan turai a madaniya sosai na ce a gaida likita bokan turai a madaniya sosai To likita daga batun Viagra bari mu tsanduma kuma cikin wasiƙun masu sauraronmu. mu. Shin me yake kawo da kunne ne? Wai abin da mutane ke cewa earwax da turanci. Eh abin da ke ka earwax akwai wadansu irin ruwa da kuma yadda fatan cikin kunnen yake. Eh. Kai ta ruwa ne bayan an ɗan kamar lokaci lokaci yana taruwa to shi ke kawo wannan wax amma ya danganta waɗansu mutanen bai taruwa da sauri waɗansu suna taruwa da sauri amma an kana da wannan ai yanzu akwai magungunan za ka iya sawa a cikin wanda zai narkar da shi ya fitar da shi kuma akwai wani ruwa da ake sa amma ya kamata in mutum na da wannan ya kamata ya je wurin likita ne a cire mashi wannan watsin ya fi kyau haka don mutum ya je bin akwai tantani da iya drum in baka sa abin da kake za ka iya bata wannan. to likita iya watsin yana eh, akwai lahanin da yake ne a kunne in yayi yawa? wani lokacin yayi yawa mutum bai ji sosai amma in dai kana da shi kana iya cire shi da sauri haka ba wani wahala eh, akwai wata alama ne da mutum zai san cewa yana da wannan wasan ko kuma eh, eh. in mutum ya ga bai jin bai ji sosai kila ita ya um, wasan ne ne wani lokaci kuma za ka rinka jin kaikai ko kuma ka sa hannunka za ka rinka jin wani abu haka to in dai kana jin kaikai da wani kuma lokaci wani lokaci ba ka ji sosai to ya wasan ne to in ka je za a iya cire akwai abin da ake sa wanda ke narkar da shi to in ya narkar da shi sai a cire shi to na abu sauki ne ana iya cire shi ba wani wahala hajiya. Baya kuma yawan da zai sa mutum ya kurmance ko? Na bai bai wannan yawan hajiya. To ga wannan wasiƙa likita ne ban ga suna ba. To hajiya. To amma mai tambayar ina jin ko daga Legas ne? Ya ce me yasa waɗansu mutane da zarar sun shaƙi warin man mota sai su rika harasuwa. To akwai yadda yadda na yanayin ɗan adam yake kenan akwai waɗansu ko fetur ne waɗansu ma ko hayaƙin sigari wani lokaci ko wani hayaƙi ko wani ko wani ƙura wani lokaci bai dacewa da jikin nan adam an ka shaƙe shi to wannan akwai ɗansu abubuwa a cikin jikin ɗan adam an ka shaƙa bai dace ga sai kana son harawa ko kana son amai waɗansu ma yakan kai wani lokaci ma za ka suna samun wahalar numfashi ma yi tsanani. to likita game wannan wannan mai matsalar nan da in ya shaƙi warin ko man fetur ko kuma na hayaƙin mota ɗin yana harazuwa kuma bai da halin yin tafiya ko ta jirgin sama ko kuma inda zai je din ba jirgin sama ya kenan akwai abin da ake yi wa mutum akwai irin abin da ake sa a ya rufe hanci da baki inda za ka kan iska ta ciki yakan rage yawan abin da ke shiga cikin huhun dan adam ko kuma wani lokacin iya tsanani haka akwai ɗansu in don kura ne kuma wani lokacin na irin su harwa akwai maganin za ka iya sha wanda zai rage tsananin sa amma sa ka daina kusa da abubuwan da ke sa wannan abin da ya fi amfani kenan hanyar To likita kamar yadda na maka bayani in mutum zai yi tafiya din wannan abu da ake sa a hanci din ana sayarwa ne da mutum zai iya zuwa kamar kantin sayar da magunguna ya saya ko ku sai ya je likita ya bashi. A wannan ana iya samun su a kantinan magunguna kamar kin san ma nan kasashen ma kin san lokacin da yanayi ke canza wanda ake kira pollen din nan. Eh. Yawanci mutane na sa shi domin shi ma waɗansu mutane suka shaƙe shi ko ni ma kai na shaƙi wannan da ya ga ina ta tari ko wani lokaci za ka majina na fita su abubuwa so wani lokaci dole ina amfani da wannan kuma da dare dole in sha wani magani. to eh. to kamar shi wanda bai san warin hayakin mota ɗin nan akwai eh. maganin da za a bayan ne ko dai kawai sai dai ya rufe hanci. in ya rufe hanci ina bin ya tsanani zai illa wurin likita akwai maganin za a iya bayan zai amma abu mafi kyau shi ne in ma motar da rinka lura motar zai shiga ya tabbatar ba ta da hayaki da yawa. Eh, ya daina shiga motoci masu haƙin ba zai tafiya ne ya dubi motar zai shiga kafin ya shiga don ya rage tsananin zai iya rufe bakinsa da wannan abin amma ne zai iya dubar motar da ya shiga wanda ba da haƙi da wato wannan shi amma. To Allah ya sa a dace. Shi kuma Sajar Markus Gambo a can Maiduguri. Ya ce wai yana son ya sani ne shin da wanka da ruwan sanyi ko kuma ruwan zafi yana so ya a mishi bayani to likita bai faɗi ba daɗa ko yana nufin tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi wanne ya fi amfani ko kuma akwai illa ne ban sani ba don kawai a nan ya tsaya ko yana sauri ne rubuta wasiƙa so saboda haka sai <laughs> bari mu ɗan yi karambani tsakanin wanka da ruwan sanyi da ruwan zafi akwai wanda ke jama mutum illa ne ko kuma wanne ya fi ba wani illan da kowanne yake jawo mutum wani lokaci abin da yake sa wani lokaci inda kamar lokacin hunturu dun sanyi amma za ka iya mutum eh, mutane amfani da ruwan zafi amma wasu mutane na amfani da ruwan sanyi a jinsu. Ba abin da zai musu. Ba abin da zai maka. Abin da ka ga dama kake so ka yi ka yi. Eh sai dai kawai sai dai yadda jikin ka yake ne akwai wasu mutane in suka yi wanka da ruwan sanyi za ka jikinsu ko ba su jin daɗi to inda wannan na faruwa gare ka sai ka amfani da ruwan zafi amma kin san ko nan kasashen lokacin tsananin sanyi mutane wanka da ruwan sanyi waɗansu mutanen. eh kamar ma likita me yasa wasu mutane kamar ana tsananin sanyi sai ka ga sun je sun tube kudan zance zandar haihuwa wasu je su fada rafi ana mugun eh, sanyi ba su wani ciwo bai wannan bai kawo maka ciwo amma kamar in sanyi tsanani bai kamata ka shiga ruwan ka dade a ciki ba in ka dade me zai faru to in ka daɗe yawan zafin jikinka zai ragu to in ya ragu da an ka daɗe ba zai iya zai iya saka jikinka ana kiran shi ba, yadda sanyin zai yawa yadda jikinka zai soma zai zai lahani ma jikinka kwarai da gaske. To. Ma gida ba mu da irin wannan sanyin da ya kai haka. A'a to to Allah ya ina Wannan eh, sanyin kasashen nan wanda za ga abin yana sanyi har ruwa sai zama kankara. Eh. ne in dai ka shiga ruwan ka daɗe wannan yana kawo illa kwarai da gaske. To Allah ya sawaƙe. Ma irin hunturu irin na wuraren mu ai wannan ba wani abin nan sai dai jikin mutum yadda shi mace. To to Allah ya sawaƙe. Amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. a saboda haka a nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin

babu mai hoshi da ke a sai da ke a kacin duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi